salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh cewa ya aiko da ainihin kyauta ne ga matan shi da yake so ya aura an gane ko a ce budurwar da yake so ya aura ya ba ta kyauta ne don a saka mai shi ba ya ba da kyauta ba ne don neman aure wani fitina kuma kasa akwai irin kyautar da ake bayarwa din nan ka ba mutum ne don ya saka ma wanda malamai sun ce irin wannan kyauta kamar ciniki ne kuma zuwa irin wannan kyauta kamar ciniki ne misali kamar ka zo ka kawo ziyara zuwa ga wani alhaji ka kawo mai kaji da kwanan kaji guda goma sha biyu to kuma ba za ka ce ma alhajin wannan kaji na baka shi kyauta ba ne ba za ka ce mai kaza sai ka yi shiru to idan ka zo za koma gida sai ka ce a ranka daɗe zan koma gida su zai ce to za koma gida to Allah ya kai gida lafiya a gaida gida a gaida iyali alhaji na ce zan koma gida ce ce a gari gida a gari iyali ba shi wani shi ya ba da wannan kyauta ne saboda a saka bai in yana alhaji mai ce gurin a gari ce ko kashin za ka dan bani zan kai ba alhaji wani a nan sai alhaji ya gane ashe kaji na an kawo ne don a saka shi ya kawo kudin ya kawo wannan kaji ne saboda alhaji ya ba shi kudin da ya fi na kajin da jin alhaji bai gane ba alhaji ya sa alhaji ya murje kaji ya sanya an dafa mai kuma ya ce sai an to irin wannan an ce shahidu hulɗuru idan ya zo ya ce sai an biya shi kuɗin kajin in an je kotu sai alhaji ce shi bai san cewa an ya kawo da na a saka mai ba za a duba urf in an duba urf ɗin gari cewa dama talaka yana kawo irin nan kaji ko irin nan abu zuwa gare ka ba tare da ainihin an siya ba haka da sauransu to idan al'adan gari ya goyi bayan shi wannan talakan dole sai alhaji ya biya kuma zuwa to sannan kuma akwai karina na hali ana cikin halin talauci a cikin wannan gari irin halin da muke za a garin kaduna ko a najeriya Ya ce wani talaka ya so irin wannan kaji ya kawo alhaji haka nan halin halin shi ba baya ci da ce alhaji ya ji tsoron allah ya duba kai ba kan kasancewa wannan abin da ya kawo ya kawo idan a saka mishi to wai wani zai kawo budurwar shi budurwar da ke nema zai aura wai shi ma ya kawo mata kaji ne ba dan ba auren ka ba ya kawo ne wai ita ma dan ta saka mishi shi ya ce dama ana yin haka dan to mutumin da yake da awon ya aiko mata da kyauta ne don sakawa shahidu hulur shaidan ka shi ne urf shin a cikin urf na gari mutum na neman budurwa kuma ya kawo mata abu da ta saka mai ba tare da hukunto ba za a duba urdu ne eh na'am yace wa shartu da fitu wa tana min al-mahzuri min zawji min fil aqd al-mashhuri wato sharadin tufafi cewa zan aure ki da sharadin zaki din zaki dinka min tufafi yana daga cikin abin da aka hana an gane ko ga miji a wajen kulla aure ga zancen da ya shahara cewa zai auri mace amma sai ta mishi ɗinki wannan an hana irin wannan sharadi ita matar da mishi ɗaya ce dan tana son shiga aure ta shi bai aure ta ba sai ta ɗinka mai alin malamalin guda goma sha biyu guda ishirin mutane. wannan an hana mazur wa muddayi ne da tsari mutawari mutumin da yake da cewa ya aiko mata da kyauta ne don a saka shaidarsa shi ne urf ba tare da hukunci ba Wa sharaɗin tufafi في أمشي دينك ثمانية أوريكا يا رجال شو أبدا كهنا جميش إلى أخذ على المشهور أو كل أوريكا بالشل دين شهرة نعم الشاد الثاني هذا يرجع هذا مثلا أو مبيد لك شرطه tunda shi ya gaya mata bashi da shi duk wata maza duk shi bakalin kudin haya ne bai da shi sai sai da shi kenan shi da yi na wurin dama ba ku magana cewa da zama wurin zama wurin sauran ba shi da shi ta ce ta ɗauke mishi magana ya ɗari ko cin abu na ya ko abinci ne hmm? ko da cewa ne eh, ta ɗauke mishi na'am to da yan siyasa suka yi na ai dama shi dama duk wanda ya gama shi wannan kyauta ya san a na dama daga hmm? ai duk ya aka shi ya san dama kyauta ba ne idan ya zama to ya san shi ma'aikacin gwamnati ne baya halitta ya amsa yi sun bashi rashawari don nan gabari ya ba su wani abu ko da ba cancanta ba na? Eh, to amma yana ana ganin za a samu din ne a nan shi ne to na samu din wani kwangila mu za a ba shi ne ma'ana bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wayan wayan akirin bi kulli lafzin shi aure yana kulluwa da kowane irin lafazi wanda ke nuni akan karfafa mulki duk wani lafazi da ke nuni akan karfafa tabbatar da mallakan mace eh, wato mallakan amfanin nan na jima'i a gani duk wani sharaɗi da ke nuni akan karfafa ainihin ainihin mallakan amfanin jima'i to aure ya kullu kama a ce na baka ita na baka wannan mata na aura maka wannan mata na mallaka maka wannan mata duk wani lafazi da ke nuni akan ainihin karfafa mallakar ainihin amfanin jima'i eh wato zanen kuma duk wani lafazi da ke nuni akan istijab tabbatar da aure an baka aure eh, wato shi istijab din nan yana isan mai karban aure ya ce na amsa an gane ku na amsa a ce an baka aure ya ce na amsa an mallaka maka aure ya ce na amsa a gane ko an lizinta maka aure ya ce na amsa wannan ɗabiltu ɗin ya ishe shi ba sai ya wani magana mai tsawo ba walwali shau to sannan waliyi shi ma sharaɗi ne a cikin aure shi waliyi shi ne wa musulmi namiji kenan mace ba ta zama waliya A gane ko idan an an ba ta amana waltaka irin ta wakilta wani sannan kuma dole ya zama ɗabawa ba baya zama wali Ba baya zama sai dai ya wakilta wani al-mukallaf sannan dole ne wali ya zama mukallaf an gane karamin yaro baya zama wali dole ya zama shiryayye kenan amma wannan sharɗu kamal ne shi na ainihin rushin mashayin giya ko ɗan caca yana iya zama wali a gane amma cikan auren a ce mutumin kirki ne ya zama wali to an yi safani game da adala dole ne sai wali ya zama adili ko kuma wanda ba adili zai zama wali wal ashhar yau abin da ya fi shahara shine lallai sharadi ne na kamala sharaɗi ne na cikan aure ba wai sharadi ba ne na ingancin aure a gano wani ko? to shi kashi biyu ne walitaka akwai na nasaba eh, wato na nasaba su ne asibai asibai suke zama waliyai ɗa ɗan ɗa uba kaka ɗan uwa an gano wannan hmm. wayannan su ne asibai su ne suke zama waliyai misali ana gabatar da ɗa ko fa yuqaddamu aqwahum tasiban ana gabatar da wanda yafi karfin tasubanci waye yafi karfin tasubanci da da shi ne farko shi fi karfi a wajen walitaka to kila wanda ce to yaya za a yi ɗaya zan wali bazawara idan mace bazawara ce tana da ɗa to kuma ɗan na balagagge ne idan ta tashi yin aure ɗanta ne zai zama waliyinta ta shi zai tsaya in za ka nemi aure wajen dan za ka zo wadai da gaske ka zo ka same shi ka ce gaskiya ka ga mahaifiyarsa kana so saboda ka da Allah ya taimaka ya dama maka ka samu ka aure ta amma mu urdan mu sai hukunta haka mu a cikin irin namu urdan ba a zuwa wajen yaro sai ce nan sannan wani biyu a cikin urdan ya'ya ba sa ma goyon bayan yaran su a iyayen su aure da zaran ainihin mahaifi ya rasu sai ka ga ɗa yana kishin mahaifinsa sai ga yana jin haushin mahaifiyarsa ta yi aure don ina ga wannan ita mahaifiyar tana matsasan aure yaran ka ce to wallahi ta lasu wasu yadda ba ita ba take to ta zauna haka ta shiga cikin wani hali ta ce wallahi sallahi shekarar ki nawa kina aure zo irin hakuran da suka yi za kaza ka zai ta da hankali to da kamar za su yi aure sai eh, to za ta yi auya ma wallahi ba dai a kawo shi wannan mutumin su ba to tana so dai kawai ya ringa zuwa gidan in ya aure ya ringa zuwa zai ce wallahi da ke zama in dai aure zai ringa kama haya ta je can su bi shi amma su wallahi ba baban su bane ba ruwan su da shi na eh, amma ya kamata a yi bugiyar mashayi. shi inda ya rike musu mahaifiya kuma ya tsare musu mahaifiya da mutuncin da komai dare ka ta fada cikin wani halin a ganuka yi wata tana da karfin sha'awa za ta iya yin zina wata kuma tana da sauran karfi a jika tana da sauran abubuwan tana buƙatar namiji to kuma ko kuzo kun takura kuke ka tsaye aure eh ƙwarai ne gaske to irin wannan gaskiya yana faruwa 'ya'ya ba su cika so suna buɗe wuta sosai su hana kuma ga in an yi auren zaka suna kallon shi a wulakance Sai da daraja haka da sauransu wani la'addi ijibaru bai to shi uba ya samu ya tilasta wa yawa kuma yana an ce ana gabatar da wanda ya fi karfi na ta'azubanci ko ana gabatar da ɗa sannan jika sannan wa uba uba ya fi yan uwa yi yiwu tunda uba yana kore ma yan uwa sannan sai ainihin da uba da kaka ya ƙarfi do a da wannan nufin sun ce da 'yan uwa da kaka Kaka da sai akwai uba kaka baya gado 'yan uwa ba sa gado ko to amma kuma da kaka da 'yan uwa suka yi tarayya ko wajen gado eh aljaddu wa ikwa hmm. shi kaka yana rabu tare da ƴan uwa shi ba ce shi ɗan uwa ne to za mu iya cewa kaka ya fi ɗan uwa ƙarfi? ta wani fuska kaka yana da ƙarfi da yana matsayin uba ne an gano wani ku? to a taɗaice ana gabatar da wanda ya fi ƙarfi wajen ta'asubanci shi kuma uba ya samu ya tilasta ma budurwa ana kiran baba waliyun mujbir waliyun mujbiri a mazawa malikiya shi yana da iko kawai da zaran ya ga wani saurayi mai hankali sai ce na aura miki in ta ce ba ta so ce a matsayina na uba na tilasta zaki aure shi wai balaga ko da ta balaga uba ya samu ya tilasta ma wato ya rike shi ta auri wanda yake so shi wali ne mujbiri sannan zai iya tilasta wa bazawara karama an gane ku yarinya ce ta yi aure tana shekara tara tana shekara goma sha biyu ya ka sake ta to sai kuma ya ƙara ganin wani mai hankali ya ga wani mai hankali mai addini rashidi to uba na iya tilasta sai ta aure shi karama ce har yanzu ba zaura ba ta samu experience na rayuwa ba har yanzu ba ta gama gogewa ta samu khibra ba saboda haka zai iya tilasta mata wali ne mujbiri na'am duk ɗaya ne kaman zauji ne wa fil aani qawlan to saba gida fa uba na iya tilasta wa saba gida qawlani guda biyu yarinya ta shekara talatin da biyar da arba'in a gida ba ta yi auren fari ba a gani tana gasa da ainihin matayen da baban ya aura baban na da matayen shekara talatin da biyar ita ma gasa talatin da biyar zuwa arba'in yanzu za ta iya kiran su iyayen ku hmm? ta zauna tana ta karatu tana ta karatu ta yi master ta yi phd ta zan professor sannan ta fara tunanin auren fari professor rukayya professor kaza professor sama sama kasa ma famiji a gani to irin wannan yanzu ya za a yi da ita idan kana da ya za ta yi aure a gidan za ka ba ta dama ta yi aure ta zo gidan gidan profesor kayya dai a matsayin matar babanta ta shigo? ƙarfin wannan shi ne ita wannan cikin saba gida to an ce akwai manzanni guda biyu shin uba na iya tira sawa saba gida ko kuma ita ma yanzu ta yi experience ta goge a duniya ita ba taɓa yin aure ba ba ta san aure ba ba san namiji ba ba ta yi zina ba amma ta daɗe ba ta yi aure ba shekarar ta arba'in to sai kuma ta samu miji yanzu baba ya nemo wani mai hankali ya haɗa ta da shi ta ce ita ta so ya ce inda ni na haife dole sai ki aure shi wallahi to shi na ta ce ƙaulani wasu ka ce za mu riskar da ita da bazawara wasu ka ce budurwa shi har yanzu tunda dai har yanzu bata san ɗa namiji ba to bata gama gogewa ba har yanzu an gano wani ko to wannan shine mazhabin maliki akan abin da ya shafi walitaka uba shi kadai ne wali mujbiri amma mafi yawan malamai suka ce babu wani dalili na tilasta sama yarinya uba ba shi da iko ya tilasta sama yarinya an samu hadisai da dama na manzo Allah wanda uba ya tilasta sama yarinya ya ta kiyarta kuma annabi ya ce tana da gaskiya annabi ya nuna baya halatta a tilasta sama yarinya dole sai ta auri wanda uba ke so an gano wannan ko idan uba ma yayi wannan ana iya bata auren wannan shine abin da ya tabbata amma dai su malikiya sun ce uba zai iya yi suka ce wai ai a hankalce shi uba shi ya haife ta kuma ya fi kowa santa ba zai damka ta ga wanda baya so ba wanda ainihin bai da hankali ko ya damƙa ta ga wanda zai cuce ta ba kama wannan kaɗai shi ne yanzu ya ka jam'a yarinya zuwa ga wanda kake ganin mutumin kirki ne shi kenan ka biya ta ko akwai wani sirri kuma da ake bukata ga aure akwai sirri idan mutum duk abin da ka ba mutum mai kyau ya zama abu bai mishi ba a zuciya yaya ka ba ni kyautar abu amma kai kana ganin ka burge amma ni abu a zuciya na ba irin shi nake so ba ba gan ka duba ko da mutumin kirki ne zama to bai mata ba ta san shi to auren nan kawai ta yi ne a duniya haka za ta yi ta wahala tana kallon kowa da kowa ya zaɓi mijin da yake so amma ita tana nan an ba ta mutumin kirki amma ba ta kaunan shi wannan abin da ke zuciya na rashin kauna zai sanya duk abin da ya ba ta ba ta ji daɗin shi ba kuma ji wani aiki to mutane da yawa ba su gane wannan sirrin ba mutum yana son abu a bashi za ka wata akwai wanda ya gaya min cewa matar shi ne ya siyo masa zani mai tsadarar da ya ba shi ba shi take so ba aka ba su ta ce in ya yarda za ta sayar da zai za ta sayar wani wani ta sayar wanda bai kai shi ba shi take so shi kuma yana nan ya dan kara mata zari ita ba shi ne take so ba ba irin wanda ake yayi bane a lokacin kuma ji wani ayi to wani kawai zai ga mutumin kirki ne kawai mutum ne kawai zai kake aljanna ba malam wani ne ba ita ba ruwanta da wani malam wane ku duba zamanin wannan wace ce fatima bintu el dibo aka aurar da ita aka aurar da ba fatima wace ce a shi shi wannan fatima bin kai shi ne ya auri zainab ta zo kuma shi wannan fa'a wannan wannan sabit din dan aljanna ne shi sai a duniya dan aljanna ne amma ta zo ta ga ma ba ta san shi tana so ma ai kulli kaga ai wani mara hankali ce wallahi za su shiga wuta dan aljan za su ce zo kace da ba dan tsoron Allah ba in ta ganci saboda muni za ta tofa min yawo a fuska shi kenan kai kana matsayin uba ka ce wai in ni ne uban ki sai kin auri wanda nake so ka shuke yarinya ka shiga cikin hakkin ta ba daidai bane an gane wani ko Ta ka duk wani magana wai cewa wai uba ya kowa sani ya tabbas ya kowa san binci amma kuma abin da ake yin aure domin sa zai iya baka ya aure wannan in ta aure wannan abu yace wala ya munaka wa asuyubatu bi yin aure wato gwaurantaka a abin da kai wato ba zaurantaka da ainihin faduwa ko kuma da zina baya hana tilastawa in muka dauki wannan mazhaba na waliyul mujbir zaurantaka zaurantaka da faduwa ko ta hanyar zina baya hana uba ya tilasta masa ta zamba zawara ta hanyar faduwa tana gudu ta fadi ta ya bude a gane sai ta zamba zawara ta hanyar haka ko kuma ta je ta yi zina sai ainihin wato zaurwata a abin nan ga gudun ya gushe a nan wajen za a ce uba bai da iko aka ce har yanzu kamar budurwa take ba zaura ce ga zahiri amma kuma budurwa ne uba zai tilasta ta auri wanda yake so kamar dawowan budurwa kafin a shafe ta auren wawa a sakin wawa wato ya aure ta kafin a shafa ta ce ita ba ta san shi bai samu ya take ta ba ana ta rikici har aure yaro to ita ma yanzu tana bazawara ce ga zahiri amma kuma ga hakika ba bazawara ba da zai ba take ta ba an gane ku wa wa gairu bil izn amma wani uba ba an gama magana wanda ba uba ba wato bai da iko ya da Sabata sai ya nemi izinin ta su a wajen su wannan hadisin na aiki ne akan ainihin wanda ba baba ba shi ne annabi ke cewa asayyib turibu an nafsiha wal bikr tusta'zan ko tusta'mar wa ridaha samtuha an gano wannan ku saboda haka wannan maganar waridaha to haɗin nan ko to yana aiki ne ga wanda ba uba ba wa gai bil izin wani sa wanda ba uba ba sai ya nemi izinin ta kina son wane zan aura miki wane filbali ga al'akira in zai aurar da balagajiya mai hankali izinin iznin bikr sumatuha izinin budurwa shine ha yin shuru kina son wane sai sai shuru to wannan shirin ya nuna kana so in ba ka so ta yi magana eh, wata kuma tana cewa ne a ga ina ga yadda za a aura mu wanda ba na so ta yi shiru ne ta ga ikon Allah shi wani abin abin mamaki ne wai an zo an same ni wai babana ne zai same ni ya kawo min wani wai ma ina son shi to na ga yadda za mu auren dole shi da kawai wannan sun kai da kai da kai tana su daga yadda za a yi da ita ne ina ta gani in dai matan zamani ne wannan shuru din zai zama amsa eh matan zamani kawai sai dai a da kina zuwa cibaba baba wallahi ba na san shi zaka ga ma gaskiya in sai shiru wallahi ka bincike shirun nan Ina tana ta saka wasu abubuwa da tana mamaki ya za a yi ni wayayya wanda na yi karatu ina fa da masters wai yanzu ubana ne yake zuwa yake ce min wai ya aura mu wani wala na rasa zan ce da shi na da shi in ga iko Allah na ga yadda za a yi auren na ba san gane to irin wannan matan zamani ka nemi ki bai magana in ba ki magana ba duk abin da nemi ki bai kirza sannan to baba gaskiya ni mamaki ne ba dala baba kai hakuri kai kai kai kai bin baba amma yanzu baba kalle ni baba da Allah ka fara hakuri kace ni zaka ba aure aura mu auren dole ka aura mu wani a lokaci ne baba zai gane baka yadda ba tunda yarinyar za ta zo yanzu ita da kanta ta kawo ma gayyata ga aurenta Wani ku yare za su yi aure ta kawo mana kati makaranta kurce ke ce kawo wai ce wai auren ta ne auren ta ne tana raba kati da karta wallahi eh in ma ta rera ma wato malam fa ka fa zo aure na fa wallahi ka malam fa ka zo ba kwata kwata idan ya riga gida shi ba zuciyar babu wani kunya ba komai irin wannan za ka ce ka yi yuru kaga yadda manzo Allah ya faɗa abin ga normal budurwa take ta al'ada budurwa ta hakika amma irin budurwaye na wannan zamani wannan abu sai dai aiki sai a duba ur oh, namu yaya mata suke a wannan zamanin sai a aiki da shi na'am na'am Thank eh? you. a tsoron iyayen ne yanzu a tana da iyayen hasu banki kama wani ɗaki goma yadda baka da iyaye ta gudu ne to iyaye din zaki fi tarbiyya ga yaran shi ne kawai wannan magana wannan rashin tarbiyya ne amma yarinya mai tarbiyya ba za ta yi haka ba yi na'am ala yake wa sahihu budlanu na akadin ala yasima ina za fara ne zance ingantacce abin da ya inganta shine ne bacin kulla aure ga ainihin mareni ya karama mareni ya karama sai ainihin wali ya aurar da ita an gane ku to wannan auren ya ɓaci sai dai in yana jin tsoro a gare ta shi wali yana ganin cewa in ya bata za su lalace yarinya ce mareniya sai uba ya yi wasiya ga wani cewa ga yarinya ta da Allah ka kula da ita in ta kai matsayin aure kai mata aure kun lura to ita kushin ma wannan wasiyin sai ga yarinya ta fara rawan kai tana rawan kai tana bin maza tana alaman da za ta iya lalacewa Wannan wajen in yana jin tsoro gare ta zai iya aure da ita amma in bai jin tsoro a gare ta sai kawai saboda yana so ya samu kuɗi sai kafin da yawa yau sai ya sauri ya aura ma wani ya samu wani mai kuɗi ya aura mai don ya samu kuɗi da shi in an gano za a ɓata auren don wani zai sauri ya aure don ta don kafin ta yi wayo ta zama tana da zafi sai ya aure don ya samu wani abin duniya da ita to idan har ya aurar da ita da wuri irin wannan auren wurin da gaggawa don ya cimma wani buri auren ba ta ce ne ba za a yi da shi ba za a baka amma in yana jin tsoro a gare ta sai ya aurar ya yi Yeah. shari'a za a gabatar mana yaro ne ke da haƙƙi sai yaro ya fita ke yi ciyaba ya ba baban baban ya zare da ido ake nan sai ya kwace a ah, ai ka san idan ga wanda ya cancanci wani sai wani ya auren yayi amma ba kyauta ba ne an shiga haƙƙin shi E, na'am eh mahaifinsa ne wali na farko ta budurwa mahaifi ke wakiltawa suka za ka koyayen shi mahaifi ne akwai wanda suke da kamar gida da family da suke da al'adar cewa babban yaya ne zai riga aurarwa su ka ba shi mutum na iya tsara yadda hakkin shi ba wani kana yadda aha na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد ذكر من حكم سليمان حقيقة أن wato lokacin yana karamin yaro yana wasa an ambaci wannan fiƙi sassin marjuma game da ƙabiya ko kisan wata mace da aka jefe an ambaci irin hikimomin Suleiman a cikin wannan waje alaihi salam eh. sannan kuma da kistan wani karamin yaro maktana bi dawo wanda dawo da baban shi yayi koyi da Suleiman ga Suleiman na karamin yaro amma dawo da baban shi yayi koyi da hikimomin Annabi Suleiman an gano wannan ko wa haka tabari wato Imamu Tabari ya karbo hikaya kana kira tutiyal mulk ibn ashar amur cewa lalle wato shekarun suleiman lokacin da aka ba shi mulki shekarunsa goma sha biyu ne wakazalika kissatu musa haka nan kissan annabi musa ma a fir'auna wa akhdhuhu musa tare da fir'auna da kuma lokacin da musa ya kama demu fir'auna ba huwa tiflun yana jariri an gane ko to amma wannan kissan yana bukatar isnadi ne ya tabbata da isnadi ko bai tabbata ba Allahu a'lam wa qala al-mufassirun fi qawlihi ta'ala malaman tafsiri zigi yi magana inda Allah ke cewa Hakika mun ba annabi Ibrahim shiryansa mun ba shi annabta gabanin haka ai hadaina hadainahu sabira ai mun shiryar da shi zuwa ga annabta kin yana karamin yaro wa ya faɗi wannan daga cikin tabi'ai mujahid ya faɗa da waninsa ibn Abba yana cewa istafahu qabla ijahil khalqi wato Allah ya zabe shi kafin bayyana halittarsa kafin ya balaga wa qala ba'du lamma wulida Ibrahim alayhi salam lokacin da aka haifi annabi Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala ilayhi malakan sai Allah ya aiko mai da mala'ika ya amuruhu anillah yana bashi umarni daga Allah ya rifahu bi kadri cewa wato an yi arrifa hu min albi ko ya sanar da shi abin da ke zuciyarsa eh, ya arrifa hu ya arrifa cewa wato ya san shi da zuciyarsa kenan wannan ba ya arrifa hu kenan ba to sai Allah ya sai Allah ya ya anko ba asallahu ta'ala ilaihi malakan Allah ya aika mai da mala'ika yana umurtar shi daga Allah cewa ya san Allah da zuciyarsa ya san Allah da zuciyarsa kuma ya ringa ambatan Allah da harshensa sai annabi Ibrahim ya ce ya aikata walam yakul af'al eh walam af'al bai ce zan aikata sai ce fa'altu na riga na aikata ma fa zalika rusulu wai wannan shine shiryarsa kenan ya riga ya zama annabi yana mai kenan kuma ka dauki wannan in isnadin ya tabbata da duk wannan gaba ɗaya in ya tabbata ne ba isnadi kan shi tabbatacce na wakila inna ibrahim ibrahim alaihi salatu wassalam an ce lalle jefa annabi ibrahim a cikin wuta da kuma jarabawan da aka yi wa ibrahim a lokacin nan an ce ya kasance yana ɗan shekara goma sha shida a lokacin wanda ya kan sha shida ya balaga ko <laughs> bai balaga ba shekara sha shida na muje wa inna a ishaq bil zar lalle jaraba ainihin isma'il na ishaq yasa dan baka dauki mazhaba masu ganin isa ka ne amma abin da fi dan akwai safari a kan wannan akwai masu ganin wannan zabihi din ai ibrahim ne a isma'il ne akwai masu ganin zabihi isa ka ne a gani? wato amma abin da ya farin jaya ya fi tabbata annabi isma'il shine zabihi kana wa huwa lalle jaraba ainihin annabi isma'il da yankawa din nan ya kasance yana ɗan shekara bakwai ne wai lalle kafa hujjan annabi ibrahim da saurari din nan da kuma ainihin wata da da wata da rana ya kasance lokacin yana ɗan shekara goma sha biyar ne an ce duk wannan wakilin ya kawo shi akan siga na tabri babu tabbas dan wanda yake wannan magana muhaddis ne shi alqadi ya ce an gane su malaman hadisi yana daga cikin al'adar su in sun kawo abu al majhul suna so su gaya ma cewa ka je ka yi bincike kan isnadin suna cewa shi siga tabri to an ce wai uhiya ila yusuf wa huwa sabiyun an yi wahayi zuwa ga annabi yusuf yana karamin yaro indama hum hamma ikwatuhu bi iqali lokacin da 'yan uwansa suka yi niyyar su jefa cikin wannan rijiya sai aka yi masa wahayi kaga bai balaga ba kenan lokacin yana sabi wa auhayna ilayhi sai muka yi masa wahayi la tunabbi annahum la tunabbi annahum bi amrihim hadha sai muka yi masa wahayi la tunabbi annahum lalle zaka ba su labarin al'amarin su wannan alhali su ba sani ba abinda suka yi dinnan sai ka ba su labarin shi ila ghairi zalika mimma na min akhbarihim zuwa ga wannan wannan daga cikin abin da muka ambata na labarar su na'am eh shi da abin da ke so kamar ya haya ai eh, wa atayna wal hukuma sabiya shi annabi ya haya an shi hukunci an ba shi annabta tun yana karamin yaro kenan wai ba sharaɗi ba ne ya zama sai ya kai shekara arba'in amma ba za a tabbatar da haka ba sai da isnadi kamar na yahaya sabi yana yaro kamar shi kuma annabi isa shi ma yana yana yaro inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya kaga ja'alani ma ya kawo shi ga mafi tun yana jariri yana cikin cikin mahaifiyar, yana yana yana wajen Allah ya sanya shi ya zama annabi waje alani mubarakan aina makon na ya farka ya faɗa inni abdullahi shi ma abdullahi din nan gaba da zama abdullahi eh ido ya ce inni abdullahi bayan sai abdullahi bane shi su kuma ya ce aka ne da kitabu duk daban-daban suke ubudiyyar ne ubudiyyar yanzu ne amma an ne kitabu nan gaba ko an faɗi maganin ne a lokaci ɗaya kaga kalmomi ne ya faɗa gaba ɗaya ce ni abdullahi kaga ɗaya kenan shi yanzu wannan kayan da yanzu ya zama abu to a ne kitabu nan gaba wajen alabi na biya nan gaba to alabi ba baraka aina makuntu zuwa nan gaba yanzu ban da albarka sai nan gaba wa ni bi salati nan gaba wa zakati nan gaba ma duk hayya wa da wani da nan gaba hmm? <laughs> na? amma an bai wasiya da shi kuma nan gaba ne za a mai wasiyan ba ba a rikaki ba <coughs> nan gaba ne za a yi wasiyan mirar next alaikun salam eh ban ji ba dangane dawon dai mana yana gidan tarihi a misira nuna jika nunajjika bi fadlika yau za mu kwace ka da jikinka bisa kuna liman kalfaka aya daga hmm. zaman to aya ga wanda ke bayan ka shi tun daga lokacin Allah ya ce zai kwace shi da jikin shi dan ya zaman to aya ga wanda suke bayan ta to a su in ka je misira yanzu za kai kai ziyara za ka zunama ma gawan fir'auna yana nan bai lalace ba yanzu wane ne ce ba shi bane kan kana kala kasu kowa da zuke da irin wannan mugayen da mugayen abubuwa shi kuma shi kuma dan alaka to kuma ya yi da Qur'ani amma ya kare ta wannan ko duk zai yi kuma wani lokaci suka zama a kalaniyun <laughs> kuma to insha Allah kike na ko kafin